hijiran annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na da shekara 1935 daidai da 28 ga watan August shekara ta 2014 wannan shine darasi na 25 daga cikin jirgin darussan littafin shakbatun na tarih wallafan Dr. Usman ibn Muhammad al-Khalil Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi wannan littafi ne da ke kokarin tantance gaskiya na abubuwan da suka faru na rikincimin siyasa tun daga rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har zuwa shekara ta ɗaya bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama rigingimin da suka raba kan mutanen da suka zo daga baya wanda ba su raba kan waɗanda suke rikicin ba amma bayan baya sun rarrabu zuwa ƙungiyoyin sakamakon wannan rigima yan jama'a masu sauran wasu manta ba a wannan karatu da muke yi a darasinmu na baya mun karanta labarin fathu baitul maqdis wato buɗe garin baitul maqdis wanda ya faru a zamanin halifancin Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda a cikin shekara ta goma sha shida bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yanzu zamu tashi da mala yake cewa fatu tustar wa sus wa asrul hurmuza buɗe garin tustar da kuma garin asu asus da kuma ainihin wato kama wani kwamanda mai suna al-hurmuza waɗannan garuruwa da aka ambata a nan gabaki ɗayansu yanzu suna ƙasar ainihin wato iran ne ta yanzu domin waɗannan ƙasashe yanzu an rarraba su zuwa gunduwa gunduwar ƙasashe ƙanana tustur yanzu ƙasa ce gari ne a ƙasar iran wanda yake eh, jihar ainihin wato ahwa a yadda shi kuma a ah, su shi ma ila yau gari ne a kasar iran din da eh, nahawun wanda muka ambata a baya kuma yana gaba ne ko nahawun da yake ambace shi a baya wannan garuwa dukan su gaba ɗaya sun fada cikin kasar iran ne ta yanzu amma a wancan lokacin duka ana kiransa da suna kasar farisa ko a ce mawara naha kasashen da ke bayan kogi wato bayan tsallaka kogin ainihin wato ah, al-arabi kogin wato larabawa ana yi na sai ce sababu ha anna yazzazir ga malika kursi kana yuharridu ala farisa ala al'arabi dalilin wannan yaki shine wani sarki ne mai suna yazzazir ga wanda shine sarki na ƙasar farisa ya kasance yana ziga mutanen ƙasar farisa kan cewa su afka wa larabawa hatta na fadul uhudan da ci bai na hun ba da bai gushe ba yana zuga su har suka warware alƙawuran da ke tsakankanin da larabawa waɗanda aka kukkulla su bayan yakin kadisiyya da aka ambata a baya wa gairi min ma'ariki sagira da kuma alƙawuran da aka yi bayan wasu yaƙoƙi ƙanana waɗanda ba su kai girman kadisiyya din ba وتعاقدوا على قتال المسلمين daga nan sai mutanen ƙasar Farisa suka fara niyyar su dan yakar musulmai walamma balaga al-khabar Umar ibn al-Khattab al-Khattab amara Sa'ad ibn Abi Waqqas an yab'atha lokacin da labari ya isa khalifa musulunci Umar dan Khattab radiyallahu anhu sai umarci babban komanda Sa'ad ibn Abi Allah ya kara masa yadda cewa ya aika da sojoji zuwa bangaren ahwal bi iza'il hurmuzan je su yi kafada da kafada da wancan komanda na kafirai mai suna al-hurmuzan wa tafatala ma'ahu fa hazama al-hurmuzan wa farra ila tusta waɗannan sojoji da aka aika suka je suka farmaki su hurmuzan suka ruguza rundunarsa daga ƙarshe ya gudu zuwa garin tustar wa lahika bihi muslimuna hatta hasaru musulmai suka bi sawun shi har suka je suka tsare shi suka ritsa shi hunaka a can wajen wa kasuwar qatlu min al fariqain akai yaki mai tsanani tsakankanin bangarorin guda biyu hatta qala al muslimuna lil bara'i wa kana mujabad da'wa da yaki ya tsananta al'amari ya ma kowane bangare tsanani sai musulmai suka ce wani mutum mai suna bara'u wato bara'u dan malik kenan baffan anas dan malik Allah ya kara masa yadda wa kana mujabad da'wa wannan mutumi bara'u dan malik ya kasance Allah yana ansan addu'a sa in yi addu'a kamar yankan wuka akwai mutane da ya tabbata a tarihin musulunci waɗanda suke da irin wannan karama wanda da zarar sun yi addu'a ko sai a ga Allah ya karba addu'a akwai shi bara'u dan malik din akwai wancan da aka ambata saddan abi waqas sa'annan akwai wani babban tarihi shine ainihin wato uzairu abin nan wannan ne miki din a cikin yayin sunan shi uwaisul qaran wannan sa daga cikin mutane tabbata ana sa ran cewa duk addu'ar sa ana karba sannan akwai sa'id dan musayyib da dai mutane da dama waɗanda kan tarihi zaka tarar da su haka kuma kowane zamani baya wofanta daga irin waɗannan bayin Allah sai dai ba dole bane ya zama an san su ko kuma an sanya su abin nufi dai kawai mutum ya zama da tsarkin ainihin wato al'amari game da yadda ke gudanar da abubuwan Allah shi kyau da ka ce waɗannan sahabbai suka rusu wannan mutumi gashi a ƙasa ma da ya ce urifa annahu mujabu da'awa min hadisi Anas ibn Malik anna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala an gane cewa Allah yana karban addu'o'insa ne tun daga kan hadisin Anas dan Malik da ya ce manzon Allah alaihi salatu Salam) ya faɗi cewa كم من أشأس أغبر ذي قمر ذي قمرين لا لا يؤبه به لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك yace za ka ga mutum wanda yake ash'asa wanda yake mutsu-mutsu azbara wanda yake mai kura a jikinsa zai tsamarai wanda yake da mayafi guda biyu masu datti wanda suka lalace la yu'baudi ba a ma kulawa da shi ba wanda ya damu da shi mutum ne gashi nan mutsu-mutsu ne datti ba a kallon in ya je wuri ba a barin shi shiga ba a girma shi saboda bai da wani abu na alamar karamar duniya lau aka sama alallahi la abarra amma idan yi rantsuwa Allah bai barin shi kunya sai manzo Allah ya ce minhum daga cikin irin su akwai albara ibn malik shi ko sa dan abi waqas ya roki manzon Allah ne alaihi salatu wasallam ya manzon Allah kamar addu'a Allah ya dinga karɓar addu'a ta sai ce zan maka addu'a amma kuma ka dinga cin halal ya ka sai zama baya cin komai sai halal sai cin wani abu da ke da shubha balantana haram sai an ga aikace in yi addu'a ba ta faduwa kasa banza mun karanta a baya inda ya masojojin musulunci addu'a suka taka suka da kan kogi kamar suna taka benin ba tare da sun nuke ba ko su ko da wakansu haka akwai sahabin da jama'a jakin shi ne ya mutu jaki ne ya ɗauko shi da kaya sai ki ya mutu gaba a kai gida ya rasa yadda zai ya samu ruwa ya Allah ya sallah sai ya da ya ce ya Allah na roƙe ka ka taimaka mun ka ara mun ran jakin ne ya ƙara da miliya ko ya zaki ya tashi ba fa tatsuniya bane labari ne na gaskiya zaki ya tashi ya ƙara da shi gida yana cewa kuma gida ya ƙara kwanta ya mutu akwai waɗannan bayan Allah a cikin sabai kai da kake zuwa kana cikin mutu saura mai da kai ma suna nan birtik a cikin sabai kai ba ba a cikin sabai ba a cikin mutane ma ana samu don wani baka san kyan alaƙa shi da Allah ba kai dai kana ganin shi kawai baka san me yake yi da gaba ba baka san irin zurfin imanin da ya da Allah ba baka san ayyuka alkhairin da yake yi sallah karatun alqur'ani kuka ya tuna zuban sa ne ya iyaye sadaka sada zumunci baka san wanda yake ba kai ka ganin shi Allah ba kai dai kana ganin shi kawai yana nan yana ma Allah ayyuka irin waɗanda Allah yake so sai Allah ya girmama shi ya bashi wata daraja sai ya samu wuka a wajen Allah mai to ana samun irin irin waɗannan mutane ta ga uwaisul karin manzon Allah alaihi salatu wasallam da gan shi ba amma ya ba shi labarin cewa za a yi wani mutum a kabila kaza ne kala kaza Allah yana gaban addu'a saboda da yake yake wa ce in kun gan shi ku ce muku addu'a Umar dan Khattab ya ga mutane sun zo daga wannan gari ya tambaye su a cikin ku akwai mai suna kaza mai siffa kaza wanda yake kaza suka ce eh ke ina yake ce gashi mu ce ba Allah kamar addu'a ka ji ka ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara ta a cikin muslim ko nan kusa a cikin riyadus salihin dan haka bayan Allah ba ta karewa na kwarai a kowace cikin al'umma Allah shi ne suka ga yaki tsanani sai suka ce ya bara'u aqsim ala rabbika la yahzimannahum lana kai wa ka rantsuwa ka rukunci Allah ka ce sai Allah ya ba mu nasara shine ma'anar law aqsama ala Allah la barra in yi rantsuwa Allah baya barin shi a duniya in yace wallahi sai an yi kaza ko wallahi ba za a yi kaza ba gashi na kisa ta cikin kitabul ayyi wa jinayat a cikin sahih bukhari mata ne kishiyoyi guda biyu suna fada sai wannan ta kai matsayar cizo da ta cije da ta ji zafi ita kuma da ta fincika da ta finciko har da haƙorin da ciza sai aka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka kai kara sai manzo Allah ya ce kin cire mata haƙori ce ma a cire miki haƙori a ƙarƙashin ka'idar cewa abin nan wasun da cin sai dan uwan da yake a awa manzo Allah a cikin yan uwata ta ji zafin cizo ta ji za ta ke cikin da ta cire haƙori sannan a ce a cire mata haƙori manzo Allah ta yi Qur'ani yace ba wa Allah yace wallahi ba za a cire masa hakuri ba kawai haka yace ya riga ya fushi ce wallahi ba za a cire masa hakuri manzo Allah ta yi Qur'ani yace ana ta ciki ciki to sai wanda suka ce sun yaki su sun ma hakura sun yafi ba sai an biya diyan ba ba sai an yi ta sun kuma za Allah ya faɗi irin wannan magana cewa ba Allah na da bayin da in suka yi rantsuwa baya bar su su duniya ina ba ta mafi to shi ma wannan sai suka ce kai ma'allanka rantsuwa cewa sai ya ba mu nasara a kansu fa qala allahumma hzimhum lana wastashhidni ce Allah ka ruguza mana waɗannan kafirai kuma ka sa ina cikin wanda su shahada ana. wa kana al-bara'u yawma idin qatala a min mi'ati rajulin mubarazatan kuma bara'u dan dan malik ya kashe sama da mutum ɗari a ranar, a irin fito na fito shi da su فهزم الله الهرمزان وقومه حتى ضاقت عليهم بلاده Allah ya ruguza Hurmuzan shi da mutanensa har sai da ƙasar su ce gashi dai aka zo yakin sai musu kunci ta musu tsanani wa talaba rajulun min al amana min abi musa al-ash'ari har aka samu wani mutum na ƙasar Farisa ya nemi ainihin wato aman ya nemi a bashi mafaka kar a kashe shi zai mana aiki na kaza in ce wa musulmai a wajen babban komanda abu musan ash'ari fa aqahu amana aka ba shi wannan ainihin amincin fasara yudillu muslimina ala makanin yadkhuluna minhu ila balda sai ya tafi yana mutane musulmai hanyar da za su gusa shiga cikin katangar cikin galuwar garin wa huwa madkhalul ma'i ilaiha ta cikin ainihin wato wani tunnel ne inda ake koro ruwa daga wata bot din su ko daga dam din su yake shiga cikin garin sai suka bi suka shiga ta wannan karkashin katangar suka buruwa ya shiga da su sai da kake gani a irin tunanin na Amerika shi kenan sai ce fantagaba ah, fanadaba al'umara ulin nasa ila zalika sai aka gayyato aka ce su waye wanda za su zo su shiga cikin garin nan ta ƙasar ruwan nan su buruwa ya shiga da su su nutso cikin wannan dam ko wannan magudanar ruwa su shiga cikin garin su je a yi ba ta kashi da su an samu su buɗe mana wannan kofa ba jama'atun mina shiga'a sai wasu daga cikin jarumai suka amsa wannan ainihin wato shayi da aka musu fa dakhalu ma'al ma'i wa zalika fillai suka shiga tare da ruwan cikin tsakar dare wa ja'u ila suka zo gun masu gadin jet ɗin garin fa qataluhum suka yaƙe su fa qataluhum suka kashe su wa fatahul abwaba suka bude kofofin girdin garin kenan kama a ce kofar gari wa kabbara muslimuna musulmai suka yi kabbara fa dakhalul bilada suka shiga cikin wannan garuruwa wa zalika qariban min waqtil fajr gabda ainihin wato sallah asuba dama can tsakar dare kuma a ce zuwa goma ko sha ɗaya waɗannan suka shiga su kuma wannan sanin suna jira bakin katanga su ga me zai faru shikenan aka yi ta ɗauki ba daɗi har wajen karfe hudu da rabi kuma kamancin haka na dare sannan suka samu suka yi nasarar buɗe waɗannan kofofi aka shiga ana ta kabbara shikenan wan shagalu bil kitabi aka ci gaba da yaƙi ana ta ɗauki ba daɗi tsala tsala'at alaihim shams har gari ya waye rana ta fito ma'ana sun yi luzin din lokacin sallah asuba kenan walam yusallu fajr wa sallah asuba saboda tsananin yaƙi qala anasun anas ce hadartu inda munahadati hisni tusta ina wajen sanda ake ga dauki ba daɗi a tudun da ke cikin katangar ko galuwa ko badalan garin tuston inda ida'atul fajr lokacin da alfajr yake to washtadda shi'alul qitali yaki yayi tsanani gaba daya ya tsananta falam yaqdiru ala salati babu wanda ya samu halin yin sallah falam nusalli illa badar kifa'in ha ba mu sallah asuba ba sai da rana ta daga fa ha muka yi salla asuba wa nahnu ma'a abi musa muna tare da kwamandan mu abu musa fa futiha lana Allah kuma ya bude mana wannan kasa wa qala anas anas dan malik yake cewa wa ma yasuruni bi tilka salati dunya wa ma fiha ce wallahi wannan sallar ta fi mun farin ciki a ce na yi ta a kan lokaci ya fi mun farin ciki a ce na mallaki duniya da duk abin da ke cikin ta amma yana nan muhimmancin abin da suke na jihadi a lokacin ba da ra'ayi su bar shi ba za su iya barin jihadin a lokacin tsaya su sallah yadda suka saba ba da haka kowa sai ta yi da gwargwadon abin da ya ba wanda ya tuna ya yi a cikin yaki yana yi yana mai nuni yana ne yana yan kwafa gwargwadon abin da ya samu in bai samu halin haka ba idan bai yi a cikin tunanin shi domin duka haka ya tabbata a cikin ka'idodi na sallah wadda ake yi a lokacin yaki. mala ya ce rawahul bukhari mu'allakan bukhari ya rawaito wannan hadisi ba tare da isnari cikakke ba a cikin kitabul khawfi babu salati inda munahadatu da husuli babun da ke bayani akan hukuncin sallah akan tudun galuwa ubaidal hadisi tunda ba shi da isnadi to bai da lamba amma bukari ya kawo shi kafin hadisi mai lamba ta tara da arba'in da biyar wa faral hurmuzanu ila hurmuzanu ya gudu ya shiga can cikin wato fada inda yake a tushe inda ba a shiga kuma a ce wani wuri ne katangagge ko wani babban bene wanda yake ba za ka iya zuwa gare shi ba wata bi'ahu jama'atu min al-abtan sai jarumai suka bi shi fasara yarni istihali sai ya dosa jifarsu da kibau wa innahu la yataqaddamu ilayya fa asaba al-bara ibn malik sai ya samu wancan mutumi da ya addu'a Allah ya bude garin kuma ya addu'a Allah ya sa ya mutu shahidi ranar sai aka same shi wa muzra'ata ibn saurin da wani mutum mai suna muzza'ata ibn saurin fa qatalahuma ya kashe ma'ana Allah ya tuka mishi gaba da addu'o'in shi da yake wa qala lahum al-hurmuzanu sai mu ya ce waɗannan jarumai na musulmai inna ma'i mi'ata sahani wallahi ina da kibiya guda ɗari ina da mashi guda ɗari wa innahu idan ya ilayya ahadun minkum illa ramaytu kuma wallahi babu wanda zai yi gaba sai na jibe shi fa ma yanfa'ukum asri idza qataltu minkum mi'ata sai ce amfanin me za ku ci na kama ni in na kashe mutum ɗari abin da yake nufi yana da kibiya guda ɗari ko shi guda ɗari kuma yace duk wanda ya matso dan yana ya hau sama ne yana sama suna hangen shi daga saman bena duk wanda ya matso da niyyar zai hau ko ya samu wani yawa sai duka sai cako mishi shi. kashi ya kashe guda biyu nan take sai Allah musu kira ce ina da masu guda ɗari kuma wallahi duk wanda ya matso sai na kashe shi da aka aƙalla kafin ku same ni sai na kashe ɗari to amfani me za ku ci in na kashe muku mutum ɗari kuma kuka kama da kashe ba yi ba mana yana neman hanyar da za a ba a sulhu mun gani shi kenan da ya faɗa haka sai suka ce a famatori da ya kake so a yi fara sai ce ka amanuni ku ba na aminci cewa ba za a mini komai ba hatta sallima kum yadayya zan ba ku zan yi saranda amma kuma na alƙawarin ba za a yi mini komai ba za mu zo da wata fa'ida a nan wacin kafiran nan su san musulmai mutane ne masu alkawari ga wancan ya nema a bashi alkawari aka bashi ko ba mushi koyo ba shi ma wannan ya dange musulmai suka ce za su yi abu to abin da suka yi alkawari shi suke Wannan shi ne siffar musulmai na gaskiya da ma suka ji alkawarin da suka yi saɓanin yadda yanzu musulmai suka waye gari da wuya ka same su suna cika irin wannan alkawarin yanzu bambancin musulmai da waɗanda ba musulmai ba kawai shine musulmai suke masallaci waɗanda su kuma su yi amma duk irin rashin mutunci da rashin gaske da suke yi za ka tarar wasu wanda ake cewa musulmai ne suna yi wannan shi ya sa mu a cikin kuncin da muke shi ya sa mu a cikin tashin hankalin da muke na abubuwan mu suka lalace gaba daya saboda mun zame da kan asalin manhajin da wannan addini mu mai ainihin wato nagarta ya ɗaura mu a kai da haka kuma ba zai yi mu dawo cikin karaman mu da martaban mu ba sai mun gyara wannan abubuwa kalla ka gani yace musu ku ba ni aminci cewa ba za a yi mini komai ba ni kuma zan yi saranda na miƙa wuya fa Habu bi ila umar bin al-khattabi fa yahkuma iya bima sha'a sai ku ɗauke ni ku tafi da ni gurin halifa umar dan khattab wannan halifa mai adalci na yadda duk hukuncin da ya ga dama idan an je da ni ya fa ajabuhu ila zalika sai suka yi da wannan sharadi nashi walamma wasalul madinata aka tafi da shi har garin madina fasadu manzila umara falam yajidu suna zuwa sai suka zarce da shi gidan halifa kamar sai suka zarce da shi villa kenan ko fadan mulki da ainihin halifan musulunci umar dan khattab wa akhbaruhum annahu fil masjid da aka je sai ba a same shi a state house sai aka ba su labarin cewa yana masallaci falamma qasadul masjida wajaduhu na'iman fi nahiyatin minhu da aka je masallaci sai aka samu Umar yana bacci a wani kusurwa daga cikin kusurwa masallaci yadda ka san wani ustazu miskini wanda bai da wurin kwana ya samu wuri a cikin masallaci kawai yana yana bacci a bacci yadda ga shi kawai gashi yana bacci a masallaci fa qala al sai wannan kafiri yace aina Umar ina Umar din fa asharu ilai suka nuna mutumin nan da ke kwance wa kafadu aswata suka yi kasa kasa da muryar su hatta la yuqidu kar su farkar da shi daga bacci shi fa qala sai hurmuzar ya ce aina hajubuhu hijabuhu wa aina harsu ina masu gadi ina security ina agc ni ina suke babu kowa shi kadai kawai yana barci abin shi suke wannan shi ne halifa na uku, duk ina masu gadin shi da komandoji wanda suke kare shi haris suka ce laisa lahu hazibun wala haris ba shi da pa ba shi da abc ba shi da special assistant ba shi da kowa kai yawo shi kadai sai kala Umar min aswati umar sai murya ta tayar da shi wastawa jarisan sai gyara zama qila lahu sai aka ce da shi hazal hurmuzanu ga hurmuzanu ya zo gurinka فقال عمر في عمر يتي مش ما حجتك منين حجتك ما أبن لك تهود شيء وما عذرك منين عذرك fi naqdika al-ahada marratan ba'da marra me yasa kai karya alƙawarin da aka yi da kai lokaci bayan lokaci ma'ana yanzu ga shi ga halifan shi yana mamaki yadda raya a ce ga halifan musulmai a shi haka suke yawo saboda ya saba da irin sarakuna nasu na kafirai wanda suke tafe da ainihin tawaga ta masu tsaron su wannan yana abu da ake yayin kasashen mu yana daga cikin mugun tsari a ce jami'an tsaro suna tsara jami'an tsaro na abin da ake yi su wannan jami'an tsaro ne na damara su kuma wancan jami'an tsaro ne a matsayin su na chief security officers na al'umma amma kuma su ake tsarewa yanzu aka ce wani babba zai zo gari sai an gayyato jami'an tsaro daga wani gari sun sani shi sai zama yawan jami'an tsaron Najeriya suna kare mutanen da suke basu fi ɗaya duk da biyar da mutanen Najeriya ba sauran kuma duka an basu biya on biya on kowa ya ta kai kaga wani ya daga cikin mummunan tsari da muke rayuwa kasashen a inda kasashen da aka sa abin da ake duk inda kake da tafiya kan hanya ba ka wuce kilomita ɗaya za ga wajen 'yan sanda jami'an tsaro inda a duniyar nan ban da nan kasa da kuma ire-iren kasashe irin na maka wanda ba san ciwon kansu kuma 'yan sandan nan suna gadin wato mutane ne ba suna gadin shugabanni ba suna gadin talakawa ne domin 'yan sanda aikin su shi tsaron lafiyar talakawa haka sojoji ba tsaron lafiyar shugabanni ba amma yanzu an waye gari lafiyar shugabanni ta fi muhimmanci ga lafiyar talakawa da haka idan wani babba zai zo sai a tara wasu layuka a hana mutane bi ma gabaki daya ko kuma gaba ɗaya rana a ce kada wanda ya fito da sana'a shi a wuri kaza a nan garin ba ka aiki ba saboda wasu manya za su ce a ce duka area nan duk wani mai shago da wata mai doya kosai da wani mai talla akan keke yana yana tallan magani akan keken keken eh, ice cream to ka su gunan wani wata yan kasuwa da mata suke taruwa wani sai da magani wani sai da dawa a ce gaba ɗaya kada a yi an hana ma'ana an toye wa 'yan ƙasa yancin su na zaman su na yan ƙasa yancin walwala to da wannan ƙasa zai zo kaga wannan wannan da constitutional wato abin nan abin wato barna ce a constitution amma mutane ba su ma haka kana zuwa ko sai ga an yan salatin salan layi layi ba cikin anguwa cewa ka a wuce a yayin da za ka je ga wasu ƙasashen shugabannin suna yawo su kaɗai irin haka ɗin obama shi kaɗai yake yawo misali ba shi shugaba amerika ba haka eh, eh, eh, David Cameron to waɗannan arna ne ba haka shugabannin a ƙarshen musulmi za su gani in ka je irin Saudi Arabia irin Qatar irin Dubai da makamantan za ka shugabanni suna yawon suna walwalar su me yasa saboda gwagwaro sun kwatanta aikin alheri mutanen su ba su jin haushin wannan kawai shi ne dalili mu kuma na mu san haka ne suna jin haushin mu kuma muna jin haushin su kuma ba su aminta akan su shigo cikin mu ba saboda sai shigo akwai yiwuwar saboda wannan haushin da ake ji za a zage su za a jefe su za a yi ainihin wato a take rayuwarsu wannan shine da za su ke kuya ba su shiga cikin mutane to ashe shugaban da yake so mutane su tafi ciki da shi to kamata ya kwatanta aikin alheri a nan nan Ghana Rollins na gana haka yake yawo a gari daga gajeren wando da singile kai ka wani kot ne yana tsayawa yana bin layin sayan biredi yana bin layin shiga jirgin kasa yana zama yana kallon tv a cikin wurin kallo na gama gari ana tabawa da shi da mutane shugaban kasar ghana bai kafin imajin a cikin da shugaban wani rashiya wani ma ko da shi za ku ƙara ganin shi wajen shekara sai da ku shi a cikin tv a a majalisa yana gidi ta ba yana wani abu arziki ba Raga irin wannan shi yasa ta ga da ke kafiri ne yana rayuwa irin tsarin da ake rayuwa a kasashen shi sai yake mamaki yanzu ne shugaban musulmai gaba ɗaya. shi kaɗai yana yawo kuma kuma ka yake yawa abin dare da rana safa da ba abin da ya shi ko bai shi kuɗin kowa ba bai su kowa ba a nan kasa an yi wani gwamna a wata jiha da yake kwatanta irin wannan gaskiya haka yana ƙoƙartawa haka yake yawo akan kan akan taɓa yake yawo wallahi sai ya shiga bulbu ya dinga yawo a gari yana kallon mai mutane suke in Allah ya cishe ka zai damsu kuɗi kamar dubu ɗari biyu haka sai ya miƙa ma kawai ce jika sai shi ka nan zama ranar kashe kwana ne nan ka da landabi a kan faranti ka ba shi da wanda yaka ya ga dabi na ma zuta da naira sun fara ga shi ka galabe ta bawan ce siya sai ya ka lungu ko sai ta a hannu a sai dan ka ma kuɗi in ka je ka kira ka ga dubban ɗaruruwa in kai sa'a ka jarin kai zaki kuma kai sa'a bai kan zuciya ka ke bindiga ka mutu saboda ka taɓa ganin kuɗi ya haka Allah shi kyau shi ne malai yake cewa qala al a akhafu an taqtulani ƙabla an ukhbiraka yace ina jin tsoron karka kashe ni kafin na baka labari qala sai umar yace da shi la ta khazalika karka tsoraci kika, ba za mu kashe ka mu ji labarin ka fa talaba al-furmuzan ma'a liyashriba sai hurmuzan ya sa a kawo mishi ruwa yace yana jin kishi wa utiya bil sai aka zake mishi da ruwa fa akhadahu sai ya ɗauki ruwan wa ja'alat yaduhu tar'abu hannun shi suka kama rawa hannun shi na rawa yana ainihin makarkata wa qala inni akhafu an uqtala wa ana ashrab ina jin tsoron kar ina cikin shan ruwan nan a kashe fa qala umaru sai umar ya ce mishi la ba'ata alayka kar ka ji damuwa hatta tashriba kar ka damu ba abinda za a yi ma sai ka gama shan ruwan nan fa alqalqadaha sai ya wurgar da kofin wal ma'u da ruwan a ciki walam ya sha bai sha ba fa qala umar sai umar yace ahdiru lahu ma'an ku kawo mishi wani ruwa wala tajma'u alayhi al-qatl wal aqsha kar ku haɗa mishi kisa da kishi za a kashe shi kuma a kashe shi da kishi fara an yashriba al-ma'a sai ya kisha ruwa fa qala umar sai umar yace mishi inni qatiluka ko ka sha ruwan nan ko ka sha kashe ka dai za ka fa qala furmuzanu sai Ramadan ya ce innaka ni hatta ashriba wa lam ashrab ba ce ai ka bani amana cewa ba za a bin komai ba A ce na sha ruwa kuma ai ban sha ruwan ba yanzu mana dole yanzu a bar shi sai ya sha ruwa ga ya mutu wayo ya yi yaudara tunda aka ce mishi kar ba za a ba komai ba la ba za a rika ta ta shiri ba su suna nufin wannan sharuwan da za ka yi shi kuma sai ya ƙi sharuwa tunda an ce sharri sai ya sha ruwa to bai sha ruwa ba da ga ba kisa qala anas ibn malik kana dan malik ce, sadaka ya amiral mu'minin anas ce gaskiya ya fada ka ba shi wannan amana fa qala umar wai haka ya ana? umar ya ce, ana yi mu rufa mun baki baka kyauta ba wani irin magana ne wannan ana mu'amminu man qatala a wal bara'a ni ne zan bai mutumin da ya kashe waɗannan komandoji guda biyu a ta ɗan sau da bara'u dan malik in ba shi amana cewa na kyare shi gaba daya thumma aqbala umar ala alfur hurmuzan sannan sai ya kalli umar umar ya kalli hurmuzan ya ce mishi fa qala ya ce da shi khada'atan ka yaudare ni wallahi la an khadam illa an tuslima fa aslama al-hurmuzan ya ce wallahi ka yaudare ni amma ba zan karba ba ko dai kisa ko kuma ka musulunta amma wallahi ba ka musulunta ba sai dai in kashe ka wannan alƙawarin sai na kare shi dan ba abin da yake nufi yake da ya ga ba sarki sai Allah fa aslama al-hurmuza sai ya ta. don kun tuna a bayan mun faɗa game da kissar mutuwar Umar cewa wannan mutumin ana zargi wasu na zargin cewa sun ta yin mitin da shi da wannan da ya kashe Umar Abu Lu'lu'a wallahu a'lam saboda ga yadda ya faru ya musulunta kamar ka iya cewa musuluncin nashi ba da zuciya ɗaya bane kama ka'idar musulunci ba ka mutum irin wannan mugun zata mutum ya musulunta ko yaya yanayin ya kasance sai a karba daga gare shi har sai in aka sun haka ya bayyana ina ba da hukunci wannan da ka wannan dai zargi ne ba yi da madogara wacce take tsayayya wallahu ta'ala a'lamu bima khafa wa ma zahara walamma qila lahu liman lam tuslim min qabl ku gyara wannan liman liman lam ba lam lima ba lima lam lamun mai wasali ƙasa da kuma mimun maftuha sannan sai kuma lam jazima lima lam tuslim min qabl me yasa baka musulunta ba tuntuni qala khashitu an yuqala ina jin tsoron ne a ce aslama khawfan min as-sayf a ce na musulunta ne dan tsoron kar a kashe wannan hadisi wannan kissa tana cikin tarihi tsabani tarihul umami wal muluki na Imam Tabari a cikin ahdathu sanati 17 abubuwan da suka faru a shekara ta 17 sai kuma wanzur tarihal islami lil a cikin ahdathu sanata 20 lil a cikin gazwatu tustar shekarar ainihin toka shine ar-ramada wata shekara da aka wa lakabi da shekarar toka ita ce shekara ta goma sha takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam sumiya bi amin ramadati li anna al-ardh suwaddat min qillati matar an kirayi wannan shekara da suna shekarar toka ne saboda ƙasa ta yi baƙi kirin sakamakon ƙarancin ruwan sama an samu fari wanda yake mai tsanani sai ƙasa ta yi baƙi hatta ada launuha shabihan bin har kalan ƙasa ya kama da kalar toka da kake gani wastamarra hadha halu ta ashhur haka musulmai suka tabbata cikin wannan yanayi mai tsanani gwargwadon watanni tara fa kataba umaru ila abi musa bil basra har zuwa lokacin da umar dan khattabu ya rubuta saƙo zuwa ga abu musa al-ash'ari a garin basra wa ila amr ibn as da kuma amr dan as ya ƙuri yana cewa ya gausa li ummati muhammad a taimaka wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'ana su waɗancan suna ƙasashen da suke suna nesa kuma babu wannan matsalolin a wurarensu da ana neman su aikowa da mutane da ke ƙasar hijaz taimako na ainihin kayan abinci na kayan agaji da bukatu na rayuwa wa kharaja an-nasu lil-istisqa sai musulmai suka fita da mun addu'a da sallah ta roƙon ruwa wa akhraja umaru ma'ahu al-abbasa amma an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yastasqiya lin sai abbas amin sai umar dan khattabu ya fita bayan gari tare da abbas dan abdul baffan babban ma'aikin Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutan gidansa domin shi yayi addu'a a madadin mutane fa khataba Umar yi khutba wa aujaza ya takaita khutbar wa salla sannan ya salla thumma jafa ala rukbatayhi sannan ya fada akan gwiwawunsa wa fala yace Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakonka Allahumma ighfir lana ya Allah ka gafarta mana warhamna Allah ka rahamshe mu warda anna Allah ka da mu sun man sarafa sannan aka juya falamma balagul manazila raji'ina fama balag falamma balagul manazila raji'ina hatta qadu fil gudrani wanda ba ma bane fama ne fama balagu al manazila raji'ina ba a isa gida ba a hanyar komawa hatta qadu bil gudrani har sai ne zama wato suna tsuya a cikin bayan katangu saboda ruwa ma'ana da aka je bayan umar ya gama sallar sai ce ma abbas zo ka jagoranci wannan addu'a da manzon Allah yake raye shi muke sawa jagoran addu'a yanzu tunda baya nan kai ka zo kai mana a matsayinka na babban wannan shine ɗaya daga cikin hanyoyin roƙon ruwa da ake a musulunci shine a fita bayan gari a yi sallah sannan a yi addu'a in za a fita ya zo a cikin sunna cewa mutane su fita a cikin natsuwa da kankan da kai kada a ci gayu ko a yi kwalliya a saka sura da jinnar kaskanci sannan a fita maza da mata yara da manya in ma kana da garken awaki ko shanu ko kaji su ma sai ka kora suka tafi da su in su ma suna da bukata zuwa ga ruwa idan ma garin akwai arna wanda suke zaune lafiya da musulmai su ma sai a shuka fito kuma a je a su domin ruwan yana da amfani ga duk wani abu mai numfashi da duk wani abu da yake da sanya hanta don haka sai an fita da kowa ya je ya musharaka kar wani ya tsaya da wani abin da zai a gari ko yana da wani uzuri da zai hana shi zuwa sa'annan bai halatta a ba arna su nasu rana daban ba dole ran da musulmai suke ba idan an yarda da addinin su ba amma domin ko a yi kokarin toshe hanyar barna da zari'a ta ainihin shubha dan Allah cikin hikimarsa da ikonsa ta iya yi wa musulmai su fita ranar juma'a yi addu'a sai ba a yi ruwan ba wataƙila sai washe gari asabar ko lahadi bayan arna sun je sun yi to akwai wawaye a cikin musulmai akwai masu raunin yaƙini wannan gana ka sai ka je na cewa kai sabba ba waɗannan su ji magaciya ba ba kaga ya samu matsala cikin imani shi idan za a samu wannan matsalar sai aka ce su ma su fita ranar da musulmai suke fita ɗaya kenan daga cikin hanyoyin babu laifi kuma ana iya yi a cikin hudubar juma'a liman ya daga hannu a yayi addu'a mutane suna amin ko kuma a cikin ƙuruci da aka saba na annawaje ko kuma dai wata hanya da mutane da suka tabbata wanda za a yi ganin su a cikin dafai na cikin idan aka gama wannan addu'a shikenan sai ruwa ya zuba mare ce akan da sayyid bukhari a cikin kitabul istisqa babu su'alin imami al-istisqa babun da ke nuna halaccin liman ya rutsu wani shi kuma ya addu'a din domin ainihin neman ruwa عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا قحطوا الصفا بالعباس بن عبد المطلب يا كسن شيشي عمر إذا أنشي قتشكم كنشي نرشي روا أنشي قفري يكن روك عباس يومتني الدعاء دم أسامروا فقال يشي اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا الله من كسن شي منا نيمان taimakonka ta hanyar tawassuli da manzanka sanda yake raye sai ka ba mu ruwa wa inna na tawassalu ilayka bi ammi nabiyina faskina kuke can ma nabiyina ne manzon mu ko yanzu muna neman ainihin tawassuli da babban annabin mu ya Allah ka ba mu ruwa qala Anas yace fa yusqauna sai ai musu ruwa nan akwai mas'ala ta aqida dangane da ainihin wato hukuncin yin tawassul kenan ana tawassuli ne da mutumin da yake wajen yake rayi amma ba a tawassuli da wanda ya mutu ko wanda baya wajen domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da baya duniya darajar shi da matsayin shi a gurin Allah ta fi na Abbas me yasa Umar ya canza daga tawassuli da manzon Allah alaihi salatu wasalam zuwa tawassuli da ainihin wato babban manzon Allah alaihi salatu Abbas radiyallahu anhu saboda manzon Allah ya kaura baya duniya ne kuma sahabbai ba su yi mishi musu akan haka da abin da ya kuskure ne nan take sahabbai za su mishi masa idan ba sa kyale irin waɗannan abubuwa wannan yana cewa hakan shine yin daidai saɓani yadda mutane suke yi yan al'ada da yan ɗariƙu da waɗanda suke takama wai su masu son manzo Allah ne so kuma na ƙarya ba irin na shari'a ba wai tawassuli da manzo Allah wani ma ta tawassuli da takalmin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da alfadarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har abin ma ya zama wani abun wasa da shedanci saboda yanzu al'amari yayi nisa na wasa da darajar manzo Allah alaihi salatu wasallam da kuma tunanin wai hakan kauna ce abin ya koma ya tashi daga hannun malamai da shehunnai da muridai da masu bauta ya koma gun hannun makaɗa da 'yan wiwi da 'yan ƙwallon manzon Allah da masu sa kayan yan dauri su ce su na manzo Allah ne ranar maulidi su suke wani abu yanzu da haka akwai wali mai piano akwai wali mai rigar cristiano ronaldo akwai wali mai gajeren wando duk akwai su suna waɗannan shekana da iskanci ko malaman suna jin suna yi ba su hana su ba da haka sai barna tayar domin zan da ake wani aiki na barna su malamai a cikin waɗannan addinai na ɗariƙa sun san wannan ba gaskiya ba sun sani saboda malamai ne ko da suna da wani abu na bid'a malamai ne amma saboda wai bari su ba ɗan izala haushi ko kuma dama suna jin haushi ɗan izala bari su wuce haushi sai suka kyala waɗannan samari matasa waɗanda ba su san karatu ba ba su san addini ba ba su san aƙida ba zabiyoyi ne kawai mawaka sai kyale suna faɗan duk abin da suka ga dama har abin ya zama yayi backfiring ana faɗan muna na abubuwan da su ba su iya tolerating sannan ne suka ce ba su ɗauki mataki bayan lokaci ya riga ya kulle to a wajen ɗaukar matakin ma kuma sai ya zama ufurin akbahu min gabe sai aka saka wanda tijan malami yana kuka yana cewa wai an zaki inya ba Allah yake jin haushi an zaga ba kuma yana cewa in ka gara ma ka ce Allah ne in ka gara ma ka ce dukkan zaki kowa ma amma dai ka taɓa inya kenan yanzu inya mutunci ka mutuncin shari'ar mutunci kenan mutum ya mutuncin manzan Allah kenan kaga inda kuskure yake jama'a duk sanda muka zama muna girmama mutane yan adam fiye da girman da Allah ya halatta a ba an samu matsala in za ka bai mutum girma sawa'un baba ne ko masoyi ko siriki ko malami ko shehi ko wani ko wane ne ba sai ka bashi girma ba in yana da girma a bashi girma a darajar shi amma ka da girman da ba shi ne Allah ya ce a bashi ba a bashi. kar ka ɗauki girman Allah ka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka ɗauki girman manzon Allah ka ba wani shehi kar ka ɗauki girman shehi ka bai wani mai waka wani wanda yake kada piano sai ka wade samu garba shehi kar ka ɗauki girman wani babban malami ka bai wa wani babban jahili don ya shiga rigar malamai ta haka dole sai an lura da wannan to amma da aka waye gari ba a duba waɗannan abubuwan saboda malamai da suke jagorancin abun sun yi shiru da mu da muke yara in ana maulidi to kamar wa'azi ne za a zo ne a yi tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam a faɗi falalar shi a yi kaza a wasu ta kuka saboda imani amma yanzu yanzu maulidi ya zama inda ka san ana murna Najeriya ta shigo shi irin yadda aka yi lokacin Najeriya ta ce ta ci Olympic na ce ba su bambanci ana kona taya ana hura wuta ana shan kaba ana watsa abin nan fetur ana busa mushi wuta ana duk ba abin da ba a yi kowa dai yana gani ko kuma da sunan duka wannan wai murna ne da zagayowar rana haihuwa da su tare da inda ma addini ne man abu kuma kai magana wai kai ne baka san dan me za ka yi magana sai ma malamin sai tsoron ki magana kar a zage su rashin san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai abin ya yi zama haka a takaice a addinin musulunci tawassuli yana da ka'idarsa akan dalgafin at-tawassul wal wasila na ibn taymiya da makamantar littafai irinsa waɗanda suke littafin qa'idatun dalila fi tawassul wal wasila na shekul islam ahmad ibn taymiya al-harrani ko kuma littafi na ainihin nasiruddin albani da ya akan wato game da hukuncin tawassuli da kabari tabiru sajid min ittikhad al masajid a ciki yayi magana akan ka'idojin tawassuli wanda yake bayani da ya kamata lalle mutane su karanta shi don su fa'idantu Allah ya shigar da mu wannan to shine karshen labarin ainihin wato hurmuzan da kuma yaƙi na amur ramada sai ma da yace ma'arikatu na hawunda sai kuma na yaƙin na hawunda sunan gari ne shi ma mun faɗa cewa shi ma wannan gari yanzu yana cikin ainihin ƙasar iran domin idan ka kalli ba za ga duk ƙasashe ne da an riga an yayyanka su sun zama ƙananan ƙasashe ba yadda suke a da wannan an yi shi a shekara ta ashirin da tara da ɗaya bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mana yake المسلمون ثلاثون ألفا بقيادة النعمان ابن مقرب مسلمي متن جبو ثلاثين كرقشن كوماندا دا جاغورن النعمان ابن مقرب وكان الفرس قد تحسنوا ولم يخرجوا لقتال المسلمين alhalin su ko farisawa sun riga sun shiga cikin ganuwar garin su sun kuya ba su fito don yakan musulmai ba وتكلم صليحة الأسد في صليحة الأسد يمغنى فقال سيتي إني أرى أن تبعث سرية وتحدك به ni ina ganin ka aika da wata ‘yan ƙaramar runduna ta je ta ainihin tsokano asalin ta hadik shine ka harari mutum kamar gwalo ka tsokane fada wa na wa yunawishuna humul qitala su je su auka musu da yaki wa yuhammishuhum zai su ainihin fusatar da su zai su tsogane su fa iza su idan an musu haka a aika da ji kamar guda talatin ko hamsin sai su su kalli waɗannan rundunar mai yawa sai su musu irin yara su musu gwalu su musu dakuwa su harbe su su jebe su ce in kun ta gudu ba kana ba kenan za su su kuma suna da yawa waɗannan yan ƙarin tsogane su za su biyo su idan suka biyo su kuma sai su rugo da gudu kaga sun jawo su cikin mutane kenan mun gane dabara yake sai su fito da su cikin mutane wal yafirru na kuraban sai su gudu su dawo wajen mu fa idza saqaradu wara'ahu idan suka biyo su a baya wanda hau ilaina suka iso inda muke azamna aidan adal kirari kullina mu ma sai mu ruga da gudu kamar mun tsoro sai mu baya fa innahum hina ina to a lokacin la yashku da fil hazima ba za su cewa sun ci nasara yaki ɗan zamba ke ya zo a hadisi ko alharbu khud'a ka ji ba abin da aka so jiran dubu talatin a ɗauki kamar 10% mutum ɗari uku ko mutum dubu uku sai a ce sai a tsogaro waɗancan kafirai idan aka tsogaro sai a rugo da gudu za su tsaya farko su ɗauka kamar wata dabara yaki amma idan suka ga waɗannan 'yan kaɗan ɗin sun dawo cikin ragowar sojin musulmai kuma gaba da sojin sun ranta a nakari sun yi baya za ɗauka a domin mun mun hargitsa su sun tsorata za ka za su da gudunsu da ƙarfinsu fa ya juna min kusuri za su fito daga cikin katangarsu an bukurati abihim ga baki ɗayansu an bikirati abihim za su kyala kowa ba su sun fito gaba su sojoji da 'yan kallo da 'yan kwasar ganima duka za a fito shine ma'ana an bukurati abihim kwansu da kwarkwatarsu sai za ta kama kuruju idan suka fito gabaki da magansa a waje raja'ana ilayhim eh, sai mu yi kwana mu auka musu fajadallahu sai mu jayayya da su akan wannan yaki hatta ya kadi Allah bayyana har Allah ya hukunci tsakanin mu kun tuna wannan tsulaiha din yana da gaske wanda suka yi raja suka dawo musulunci a Umar ya ce a tafi da shi yaki in an je a nemi shawarar shi don tsohon haɗari ne tsohon kwamandan. janar ne na soja ya san sun yaki amma kar a bashi shugabanci saboda matsalar da ya samu a cikin shi. ina ba ta kun tuna wannan karatu to shine nan kaga ya ba musulmi shawara wata ke ta tsara min dabara ya fasadadan nasu hadar ra'aya sai mutane sai ga wannan ra'ayi lalle yayi ya burge su wa amara nu'man ala mujarrada al-qaqa ibn amr sai nu'man ya daura ainihin wato ya ba da shugabanci ga wani mutum mai suna al-qaqa ibn amr a wannan irin da ta tattare da mutane wa amarahum an yarhabu ila albalad ya umarce su da je garin fa yuhasiruhum su je su katange garin su kadai wa na baina aydihim idza barad idan san za an fito idan an so gare su ruga da gudu fa fa'al qaqa'u zalika haka aka yi kuwa suka je suka tsaya suna cewa in eh, kun yi ta ku mana suna harbi cikin iska ba su da yawa ba da suka ga sun leko da yawa haka ai gudu suka biya suka a nan da suka ga haka fa fa'alu falamma barazu min husurihim nakasar ƙafa'u mimman ma'ahu shi ke nan da suka ga sun fito sai ƙafa shi don suka tare shi suka juya da gudu sai waɗannan gwarawa sai suka ɗauki wannan chansin fa fa'alu ma zanna sai suka fito gaba ɗaya suka bada sanarwa sun gudu sun gudu sai aka fara cewa da gudu kwasar ganima aka bude ƙofa. wa qalu hiya suka ce aiko lalle tsulaiha yadda ka faɗa gashi fa kharaju bi ajma'ihim suka fito gaba ɗayan su wa lam yabqa bil baladi min al muqatila illa man yahfazu lahum al babu wanda ya tsira daga cikin sojoji combatant sai masu gadin gate masu gadin kofar gari hatta tahu ila jayshi wan nu'man ibn al muqarrin ala ta'abi'ati har suka kai inda sojojin musulmai suke lokacin da shi wancan jagoran nu'man yana nan akan gaba wa zalika fi na hari juma'atin a cikin wato ya haka ya faru ne ranar wata juma'a da hantsi fa a zaman nasu alamuta da mati sai mutane suka so su auka makafaran fa na hahumul nu'man sai nu'man ya ce a'a ba ka ka shirya ba wa amarahum Allah yuqatilu hatta tazula shams yace kada ku komai har sai rana ta ainihin wato ta yi zawani. ta kauce daga tsakiyarta wata riya a al'arwahu iska ne sanyi ta taso wa yanzu nasru kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yaf'al kuma nasara ta sauka kamar da manzon Allah yake manzon Allah baya fara yaki da tsallar garjin rana sai ya bari har ta yi sanyi wa alahan nasu ala nu'man fil hamlati falam yaf'al mutane suka ga ga kafirai ruwa ruwa su dai a basu kawai su auka musu ya hana yake sam wa kana rajulan sabita mutum ne tsayayye da kakken mutum fiye da aka kai ga yin magana da ba shi shawara in bai ne ta baya san da ra'ayin shi falamma hana zawalu salla bil muslimina yayin da rana ta yi zawali yi sallah da musulmai sun maraki ba barzunan lahu ahwa sannan ya hau kan wani ɗan raƙumi shi wanda yake ahwa mai tsananin ja dan raƙumi shi ake ce ma'afa da ya hau shi kenan qariban min al wanda yake dan gajere ne wanda Allah ya kifu ala kulli rayatin ya dinga tsayawa a a inda kowace tuta take wa yuhibbuhum ala sabri yana kwaɗaitar da mutane akan haƙuri wa ya'muruhum bis sabat yana umartinsu da jajircewa wa yuqaddimu ila al-muslimina annahu yukabbiru al ya gabatar da wa yaqdimu ila muslimina ya gabata a cikin musulmai ya kabbara ta farko fa eh, ya ta'ahabu annasu lil hamla yace idan kuka ji kabbara to sai kowa ya shirya kamar da yake idan ana tsere ko wani ma to sai a ce get na biyu kenan da an sake bindiga sai gudu ke wa yukabbiru thaniya sannan yace idan kun kuma kun ji dai kabbara ta biyu fala yaqali li ahadin ahida kan wani ya saura ba tare da ya gama shirin shi ba sun salisa idan kuka ji na yi kabara ta uku wa ma hamlatu as-sadiqa to daga nan kawai sai aukawa kabaran nan aukawa ta gaskiya sun maraja ila mutum bayan ya gama ba da wannan instruction sai kuma wajen matsayin shi ya tsaya wata abba'atin fursu abbaatin azimat farisawa suka yi shiri shiri mummuna mai girma wa asfa'u wa aswa wasqafu sufufan ha'ira suka yi sahu sahu mai yawa fi adadin wa udadin lam yura cikin yawa da shirin da ba a taɓa ganin irin shi ba wa qad tabalgala kathirun minhum ba'dhum fi ba'd bayan sun daddaure junan da junan su wa alqaw hasakal hadidi wara'a zuhuri suka je suka sanya madaurin sasarin can a bayan sun daura kafar junansu da junansu kuma aka sa aka aka je aka zubar da makullan wai dan gudu sai in zaka gudu sai dan uwanka ya zama sun makale kake shikenan hatta la layin al alharba sai da ba za su iya guduwa ba wala firara ko tserewa wala tahayyuza ko kuma ko da ja da bayan kuma inna nu'man ibn muqarrib radiyallahu anhu kabbara al-ula wa hazzar sannan sai wannan wannan ainihin komanda ya kabbara ya girgira suka da ke hannun shi fata ahaban nasu sai mutane suka shiga shiri da hamlati dan kai farmaki sun makabbara saniyata wa hazzar rayata fa ahabu aidan ya ƙara yin kabbara ta biyu ya girgiza wannan tuta suka ƙara shiri sun makabbara salisata wa hamalan nasu da yin kabbara ta uku sai mutane suka ɗau ainihin wato farmaki alal mushrikina sai kai wa kafirai ainihin farmaki wa ja'alat rayatun nu'man tanqaddu 'ala al-fursi kan qidadil qubadi haka ainihin wannan wasin tuta ta dinga ratsawa tana shiga cikin waɗannan kafirai yadda ka san ainihin wato al'uqab shine shirwa ko makamancin shi yake ratsa wurare alal farisati yadda yake ratsawa yana ɗaukan abin abin a abin farmakinsa wato target ɗin shi idan shirwa ko shaho ya hango kaza yadda suke a sharon tsaye ko suka ga ɗin hatta ta sa fahu bisu haka aka yi tafiya mutane suka fara gaisawa da takubba aka fara wato kariya da takubba fasattalu qitalan lam yu'had mithlu aka yaki wanda ba a taba ganin irin shi ba fi mawqifin min al-mawaqif al-mutaqaddima ba a taba ganin irin shi a baya ba wala sami'a sami'una bi waqatin mithliha kuma masu jin labari ba su taba jin labari irin yaki irin wannan ba wa kataba Allahu an-nasra lil karshe dai Allah ya kaddara wa musulmai suka ci nasara bayan wannan kazamin yaki wafatu Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu abu na karshe a cikin abubuwan da suka faru a tarihin mutuwar Umar a zamanin Umar shine mutuwar babban komanda Khalidu ibn al-Walid Saifullah al-Maslul shi ma ya faru ne a shekara ta 21 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam malam yace qala Khalid wa huwa ala firash al-maut Khalid dan Walid yake faɗa yana kan gadon mutuwa ma'ana yana cikin gargaran mutuwa sai yace laqad hadartu kaza wa kaza zahfan na je gari kaza na je gari kaza dan kai farmaki wa ma fi jasadi shibrun a jikin jikina babu ainihin taki guda da za a sa a yi haka taki guda illa wa fihi darbatun bi sayfin aw sa'anatu bi rumhin aw ramyatun bi sani face sai an samu tsara na takobi ko suka na kibiya ko harbi na ainihin mashi duka jikin shi haka yake saboda ya fi guda ɗari sai ce wa ha ana amutu lafiyar firashi amma gashi zan mutu akan gado hatfa anfi cikin bakin cikin ban samu shahada ba kama ya mutu badiu Kama da tsohon raƙumi yake mutuwa da kanshi kawai zai mutu mutuwa ta ɗabi'a sai ce fala na mata'ayin dubana kada Allah ya sa idan wato matsorata su dinga bacci ya ce Allah wadaran matsorata a tsarwa ce Allah wadaran matsoraci uwar shi ta yi asara haihuwa su ummu ta sha wahala banza ta ɗaukar ciki da naƙuda da ruwan zafi da reno da wanke kashi da tarbiyyar ta mishi duk aikin maza sun saboda inda wahala da bala'i ke sa mutum ya mutu don haɗu ya mutu amma ga shi ya gama bala'i da wahala da ya sha kuma ya dawo zai mutu irin mutuwar tsohuwa yana makarkata wa qala aidan ya laylatan yuhda ilayya fiha arusun ma laylatu yuhda ilayya fiha arusun au ubashshira فيها بغلام بأحب إلي من ليلة شهدت الجليد في سرية من المهاجرين وصبه بهم الأبوة يجي نارا إلى الله daren da za a ce za a kawo mana amarya daren kawo amarya da ake kawo ango amarya da kuma daren da za a yi wa mutum bishara a ce an mashi haihuwa bana jin daɗi in zai yi angonci ko in ji daɗi idan an mun haihuwa kamar da yake nake jin daɗi idan aka ce gobe akwai yaƙi za mu kai farmaki inda sojoji musulmai muhajirai za mu yi ma abokan gaba sammako zuwa ga yadda ango yake cikin murna da aka haka ce yau dare an jima amarya za su za ga gaba ɗaya fita ta ayyace shi ina abu ko za ga gaba ɗaya mutum bai da tashi ko kuma a ce kana tunanin za a ma haihuwa mata da tsohon ciki ko a rayu ko a mutu shikenan kuma sai Allah ya maka ta sauka lafiya wani irin daɗi kake ji ko to wallahi zai ce sai san irin wannan kamar yadda yake san idan za a tafiya shi wannan ya kai gwarzo jama'a ka duba dai kowa ya kwatanta na ara ke kwatanta yake irin yadda ka ji kwanan da ta aure ya ko ko ka kwanan yi wai ne ya aure kwanan nan a nan waje? ba mu labari ko kuma ga wanda aka haihuwa shekarar jiya sai ba mu labari wanda ya ce a karanta a cikin ce wani haya a cikin abin da ya faru a shekara ta ashirin da ɗaya وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا من كسن في زمن سيدنا أبو بكر زمن من الله بما جنم قوة wanda ya kai daraja sai na bakar babu wanda ya kai daraja sai na bakar a zamanin da manzon Allah yake rayu a cikin sahabbai muna cewa abubakar ya fi kowa summa umar daga nan kuma sai umar summa usman daga nan kuma sai usman summa natruku ashaban nabi sallallahu alaihi wa sallama la nufadilu sannan kuma muna kyala sauran ba ma cewa wani ya fi wani kuma ka ce aka ce waye sahabin da ya faɗi daraja Abubakar daga nan fa Umar daga nan fa Usman daga nan fa muna ganin duka sauran kamar darajar ta daya ba ma cewa wani ya kuwa inda kan Aliyu har zuwa sauran wannan hadisi ne ingantacce a cikin sahih Bukhari bai da kura ko misali da rashin zama wannan ya kawo da dinga cike mana da shi akan labarin asalin tarihin Umar ne kan manta cewa Umar shine mutum biyu mafi daraja a cikin sahabbai tun manzon Allah alaihi salatu wasallam yana rayuwa daga shi kuma ba shi wanda za mu yi magana a kan shin Allah ya kama na gaba shine usman ibn Affan halifa na uku wanda yake lakabi da Dhunnurain radiyallahu anhu wa arda za mu dakata a nan sai da ƙwarar lokaci insha Allah sai Allah ya kai mako da zuwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum